godiya da ya kawo mu yau ranar sha bakwai ga watan ramadan tafiya ta tafi shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da biyu mai nadiya a yau mun tashi da ni'imar ruwan sama a wannan gari mai albarka muna yi wa Allah godiya Allah ya ƙara mana yarwa da wadata kuma Allah mu madaukin sarki ya sa muna da rabo mu amfani da wannan ruwa muna ba yan uwan mu dalibai hakuri mun shigo cikin masallaci ba da yawa suna waje sai ai hakuri da na waje da na masallacin duk ɗaya ne Allah ya ba ku lada kuma muna buƙatar a samu nutsuwa saboda mu samu mu yi abin da za mu yi ko in za ku iya tunawa mun faro magana jiya ba mu gama ba magana akan burza da fafatawa da ake ta yi akan shin shindo ne mace ta yi wa mijinta hidima a gidan miji ko ba dole ba ne abin da ita da wannan magana shine da yawa wasu mata suna neman su kashe aurensu tokin soya sai ta ce ayin yarga wacce gari mu wacce za su soya maka ya ce to ba ta taɓa naman ba kuma tana zaune a gidan shi karku yin da wannan tunanin ku kashe aurenku ni na wannan bayani ne don saboda gudun kada aure ya mutu kawai ba ka ba sai ne shiru da wata ta zai da ba ta taimaki mijinta ba ya gaba zai iya bukin da ake sai an karatu ya ce ta gaba shi ya kashe kuɗi ya je siyo rago ya kashe kuɗi ya sa aka gyara ya kashe kuɗi ya sa sai kuma ke bara jiwa da lokacin ki gyara ba a ci wannan ta sa yanzu a wasu ƙasashe inda wannan tunani ya yi ƙarfi wallahi mutum sai ya dawo gida matarsa ba ce abinci ba sai ta ce sai dai ka tafi da mu hotel je mu ci abinci mutum kullum sai dai ya ɗauki matarsa da 'ya'yansa su tafi gidan cin abinci ba. zai a zauna a yi odar abinci a kawo da daddare ma ya da su, an haɗa shi da yake ita kuma ga kicin ga kayan kicin ga komai ba za ta dafa ba saboda an samu ra'ayin tunanin cewa a yawai ba dole wani mace ta dafa mijinta abinci shekul islam bin semi ya ce irin wannan magana ta cewa mace ba sai ta yi wa mijinta abinci ba ko hidima ya ce ƙaunin ba'if ba'ifun ka ba'afi kaunin man kalala ta jibu alaihi da ishirat wani wata kamar yadda wasu ma suna cewa wai ai shi ma namijin ai ba dole ba ne ya kyautata zamantakewa da matar sannan alaƙar aure ba dole ba ne wasu su ma haka suka ce sun ga an fara kawo rikici kenan tunda ba dole ne ke mun ba to ni ma ba dole ne ke ba ma'ana ba wajibi ba ne a kyautata zamantakewa ya kula da ita suna abin da ya shafi harkar auratayya ya ba ta hakinta shi ma wasu suke cewa ba dole ba ne su shi ne ibin jami'a ke fada akan wannan ya ce wannan ba daidai ba ne kina wannan ya ce fa'in na hada laisa muwashiratan lahu bin ma'ruf qur'ani ya ce wa hunna bin ma'ruf ita ta ki ta kyautata kai ma miji an ce ta kyautata mata yayin da namiji ya ce zai dauki nauyin mace ba da zai mata bukatar ta abin da suke so ba ai an saba wannan ayar ibn jami'a ce yanzu mutum fa abokin tafiya a tafiya inda za ku yi tafiya da mutum daga nan zuwa wani gari a mota dan uwanka abokin tafiyanka yana da hakki ka taimake shi akan hanya ka taimake shi tafiya kawai ta hada ku da mutum الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن yace kamar ai abokin zaman ka ne a cikin gida to makoci ma an ce ka kyautata masa ka taimaka masa yanzu a zo a waye gari a ce wai mace wai ka ta taimaki mijinta makoci ma fa an ce wajibi ne ka taimake shi ka kar ka bashi ya kwana da yunwa in kana da hali da sauransu abokin tafiya da kuka hau hanya shi ma ka taimaka masa ibn taymiya ce in lam yu'awinhu ala maslahatin lam yakun qad asharahu bil ma'ruf duk wanda yake tafiya da abokin tafiya bai taimaka masa akan maslahar rayuwa ba to bai yi zamantakewa da kyautatawa tare da shi ba haka ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 34 shafi na casa'in daidai Muhammad Siddiq Hassan Khan shi ma ya yi magana a kan waɗanda suke cewa ba wajibi ba ne mace ta taimaka wa miji ko ta yi aikin gida ya ce wannan maganar su ba haka ba ne kuskure ne akwai wanda suke kafa hujja da faɗin Allah ta'ala nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashitum ce wa amma istidlalu qa'ilina bi adami alwujub bi qawlihi nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashitum wa nahu zalika yace fa laysa mimma yufidul matlub wannan ba shine abin da yake wato fa'idantar da abin da ake so ba samsam ba haka bane dalili na biyu da yake nuna wajibi ne dole ne tilas ne mace ta taimaki mijinta ko ta azaba mijinta ko ta aiki na gida shine a mazhabin hanafiya da jimhurin malikiya da maganar babban malami abu sau da abubakar ibn abu shaiba da abu ishaq aljuz jani da shekul islam ibn taimiyya duka sun tafi akan ainihin wato wajibcin ko tilashin mace ta ce maka mijinta ta hidima a gidan aurenta duk sun tafi a kan lalle shi an yasa suka ce asawabu sawabu wujubu khidmati al-mar'a li zawjiha bil ma'ruf daidai shine lalle mace ta yi wa mijinta hidima bil ma'ruf ki bi da kyau akwai nauyi akan ki da kin yi aure tunda shi ma ba shi ba zama yanzu in namiji ya aure a wannan ƙasar da gigice yake fita ya je nemo wani noman kuɗi zai yi wani aikin ƙarfi wani tonar rijiya wani faskare wani aikin gwamnati wani kasuwa kullum maza a gigice suke suna fita su je su nemo abin da matansu za su ci wai kuma sai mace ta zo ta miƙe kafa gida wai ba za ta yi ba a mazhabar hanafiya suka ce idan mace ta ƙi yi wa mijinta ko niƙa ko gurasa ko dafa abinci ko na makamancin wannan in ba ta da lafiya ko ba ta da iko ko akwai larura to wajibi ne mijinta ya zo ya mata da an yaci ha da ta'amin muhayya ya je siyo abinci ya kawo mata tunda akwai wani uzuri da ya sa ba ta iya na'am akwai matar da ba za ta iya yi ba an sani amma idan ya zamanto tana iya yi to wajibi ne sai ta yi marmijinta ce kuma wala ya zuzu laha akhdhu ujratin ala zalika bai halatta ta karɓi kuɗi ba lada ba wata mijinta ya ce aika za ce nawa za ka biya ni hidimar gidan nawa za a biya ki ya ce a liwujubihi alaiha diyanatan saboda wajibi ne akan ta akan addini yace kuma walau sharifa ko da wata babbar mace mai matsayi yar gidan masu kuɗi sai ta yi wa mijinta hidima alhamdulillah yanzu an samu ma ci gaba wasu daga cikin maza suna taimakon matansu su kawo musu yan aiki akwai matar da ake gaya mu aka ce tana da yan aiki sun fi mutum ashirin akwai wanda da kanta suke gaya mutu ce wanda suke hidima a gidan nan a kanta kadai wallahi sun kai mutum hamsin hamsin na ce tufa ta ce kwarai da masu gadinta da masu shara da masu tuka mota da masu bayan fulawa da masu goge gilas da masu shirya takalma in an cire eh, da masu yi wa yara wanka da masu shiga kicin da masu fita su yi da masu riƙe mata jaka in za a je unguwa ƙwarai kuwa ai maza suna ƙoƙari ai namiji kwan hidima inda ya samu wadata yana da kirki yana yi wa mace hidima da masu wanki da masu goga da 'yan aike wanda za a tura su a je kaza wanda za a yi tafiya kasar waje su ake wa visa a tafi da su hidima yanzu ba kwa jin tsoron Allah mata ba za ku yi Allah godiya ba dangane da mazajen da suke muku wannan akwai matar da ba kawai komi ba ta yi ɗagawa wallahi wai ta in ta ga ma ce ke da kwamu wayata nan gaba ina jin za a iya shari'e mu in yi sai ya riƙe ni saboda gata in ku a nan ƙauye kuke ku tambayi matan da suke birni matan manyan mutane za ku ga yadda manyan mutane suke musu hidima ake kashe musu kuɗi sai yanzu wannan ba abun ayaba ba ne ƙungiyar mata masu neman 'yancin mata wannan bai kamata a ba su <coughs> certificate na award ba a yabe su a gode musu akan hidimar da suke yi ba suna nan da yawa a ƙasar nan akwai matar da tun da take yau shekara talatin ba ta taɓa sun kuyawa ta yi wanki ba an ɗauka mata mai wanki da guga musamman mutum zai ɗauki mai wanki da guga ya ajiye shi a gidansa yana bashi shi albashi yana ciyar da shi yana kula da iyalinsa kawai don ya yi wa matarsa wanki wasu matan ma lalacewa ma wanda wayar ɗinsu ma ba su ayi wankiya saboda lalacewa don ni ina cewa wannan abun lalacewa ne ki ɗauki wanda waya ɗinki ki ba mai wankin gida ƙananan kaya ƙananan wanduna breziya wai a sa cikin kayan wanki zajjiyar mace mara kimti wacce ba ta san me take yi ba ita take mara tsari ita ce za ta zo ta ɗauki irin waɗannan kaya wai ta haɗa su a cikin kayan wanki ku gyara dan Allah ku gyara akwai yan kananan abubuwa da wani lokacin mantawa kuke yi amma ya kamata mu rinka tunatar da ku mu sanar da yanzu akwai hankali a cikin mace dan saboda tana da mai wanki ta dauki brazil ta sa cikin kayan wanki lalacewa ki ta kai ba za ki wanki brazil ki ba ko yan wanduna a dauka ko yan singileti singileti inas kayan ciki kayan jiki wannan ba a bawa kowa ya saba shi za ki wanki da kanki Da cikin toilet ɗinki ki gyara kayanki ke makin ɗan motsa jiki wanda suke bukata a goge su dama a gida kuna da ɗan dutsen gugan ku ɗan ƙarami ki ɗan daddane saboda abin nan ya ɗan miƙe ya kyau yanzu wannan ba za ki iya yi ba da waɗanda suke ɗaukan kayan wankin mai gidansu ba za su wanke gajeren wandon mai gidansu ba sai su haɗa shi cikin kayan wanki wannan abin kunya wannan abin tozarta wallahi ba daidai ba ne yanzu ke ba za ki iya wanke inas kayan cikin mai gidanki ba za ki iya ba singileti ba za ki iya ba dan kayansa na zaman gida ba za ki iya ba sai ki tattara su ki zuba su a kawon ki a a shanya su a duniya korar duniya kowa yana gani ga gajerun wanduna mai gidanki a wajen mai wanki ba kwa so a faɗi wannan sai ku canja taskaran ku ya ɓaci amma dole mu gaya muku gaskiya da ka wajibi ne ki wa mai gidanki hidima ki kula da waɗannan abubuwa ki kula da naki ki kula da nasa Allah ganar da mu shekul islam ibn taymiya yace wa yajibu alal mar'ati khidmatu zawjiha bil ma'ruf min misli hali mislihi ibn taymiya ya san shi yana da ra'ayin wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidima yace wa yatanawwa'u dalika bi tanawwu'il ahwal yana iya nau'antuwa kala kala nau'in hidima din da irin yanayi da ake cewa Ya cika fa khidmatul badawiyya laysat ka khidmatul alqurawiyya yar ƙauye, hidimar da ta saba yi watakila saboda ta saba wahala ba lalle ya zama iri ɗaya da hidimar da yar birni za ta yi ba amma dai dukan za su hidimar kamar yadda hidimatul qawiyya laysat ka khidmatul dha'ifa hidimar da mace mai karfi mai kazar kazar za ta yi wa mijinta ba lalle ya zama iri ɗaya da hidimar da mace mai rauni mara lafiya za ta yi mai gidanta ba a nan abin da ake nufi zai iya ka auro mace wannan lafiyayya ce da ƙarfinta tana iya ɗiban ruwa tana iya wanki tana iya kaza tana iya shiga kicin tana iya kaza tana iya zirga-zirga lafiyar ta kalau to wata kuma ka auro ta tana da yawan laulayi ba ta iya kaza ba ta iya kaza ko kuma yanayi bistilatul ahwal da ya faɗa yanzu misalin wata matar idan tana da ciki tana juna biyu likita yana kafa mata doka cewa kar ta rinka ɗauka abu mai nauyi kada ta rinka aikin wahala musamman mace mai sabon ciki wata ɗaya wata biyu haka bikin ga ya kamata mai gida ya kula ko da suke sa mata aiki a gida su kula in mace tana da ɗan sabon juna biyu to sai a lallaba ta har cikin ya kwari kuma wadda ta zo daga ƙauye wata ta fi sabawa da wahala zirga-zirga da shara da waje sauransu to wataƙila wannan kuma yar birni ce ba ta saba ba to sai an yi a hankali a hankali a hankali wannan adalci na shari'a adalcin musulunci daga cikin dalilai da zan irgo mana ga sunan barkace su ne karatun zamuyi yau Allah ya faɗa a cikin alkur'ani a cikin suratul baqara aya ta 288 walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali na daraja lallai mata suna da hakki akan mazajen su kula da su su musu hidima su taimake su kamar yadda su ma maza suna da hakki mislul ladhi alayhinna kamar yadda su ma maza suna da hakki akan mata ashe kun ga ayar qur'ani ne tace namiji yana da hakki na nauyin hidima akan matarsa kamar yadda adalcin qur'ani yace kai ma namiji akwai hakkin matarka akan ta kai akan ka kai mata hidima ita ma tana da haƙƙi ita ma kai ma kana da haƙƙi a kanta ta maka hidima malamai suka fassara ibn kasir yace wala hunna ana rijali min alhaqi mislu ma rijali alaihinna abinda fassarar aya take nufi mata suna da haƙƙi akan maza na hidima dole miji ya ciyar da matarsa ya bata wurin zama askinu hunna min haisu sakantum min wujidikum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna ya shayar da ita ya ciyar da ita ya kula da lafiyarta ya faranta mata rai idan ranta ya ɓaci ya mata duk abin da ya kamata hakkinta na auratayya ya bata haka shi ma kuma yana da hakokinsa nasa a kanta ya ce fali addi kullu wahidin min huma ilal akhari kowane ɗaya daga cikinsu ya bayar da nauyi da yake kansa na ɗan uwansa ma ya jibu alaihi bil ma'ruf kun ji fassarar malamai na musulunci kenan ibnu kasir ya fassara wannan aya so yana kan maza su ciyar yanzu daga cikin aikin da Allah ya ɗora wa namiji hidimar da namiji zai yi wa mace a dole dole wannan maza ya kamata su ji wannan karatun alal rajuli ko alal rijali al-infaq dole ne namiji idan mutum yayi aure ya ciyar wanda bai da halin ciyarwa ya hakura da aure li yunfiq dusa atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وأن باسد حالي باسد إيكو قرآن su da iko باكد حال أولي باكد حال تيروا baka da halin kai ta asibiti baka da halin kama mata gidan haya baka da halin yi mata sutura baka da halin ɗaukar nauyinta a cikin al'amuran rayuwa ka haƙura da auren kawai gyara al'amura na gida na waje ka kawo kawo kawo kawo wannan yana kan namiji ya kawo cafane ya kawo taliya ya kawo shinkafa ya kawo suga ya kawo omo ya kawo man gyada bai wadata ba ya kawo manja bai wadata ba ya kawo farin magi sai a ce sai ya karo dunkule ya je ya daɗa kawowa ya kawo omo ya kawo menene ya kawo kai kawo kawo nan za a lissafa akan maza abin wallahi yana da yawa Allah ne kawai yake rike mana gidajenmu komai fa kai ne ni wannan shine yake bakanta mu irin yadda namiji yake wahala yanzu a hidimar gidan shi wai sai wata wai ta zo ta zauna ta miƙe gaba wai wai wai ita wai ba za ta yi aiki a gidanta ba amma za ki bi ki aikin gwamnati a yi ki zai ki ta hidima kina ɗauko fayil ana daka miki tsawa baki makara ƙarfe, takwas kin ji ki ta hidima saboda ana baki albashin dubu sha bakwai da ɗari uku albashin da mai gida yake baki hidimar da mai gida yake miki ya fi wannan kuɗin don haka ita mace ita take kula da sha'anin gida na ciki ita ce minister of wato internal affairs kenan shi kuma shi ne external affairs foreign affairs abubuwa na waje miji shi zai kula da shi yana kan mace ri'ayatul zauji wal waladi ta kula da miji kuje wai ri'aya kiwo kula ta kula da miji ta kula da 'ya'ya duk wacce ta yi aure mijinki hakkinsa ne a kanki ki kula da shi ki kula da tsaftarsa ki kula da lafiyarsa ki kula da abincinsa ki kula da shimfidarsa ki kula da kwanciyar hankalinsa ki kula da nutsuwarsa idan ya dawo ransa a bace hakki ne ki kwantar mai da hankali dole ne wannan a kula da wannan da 'ya'ya ma haka 'ya'yan da ake haifa dole mace a gida ta kula da su sun yi fitsari a wanke musu sun ta shimfiɗa a gyara musu kayan su yayi da ci a gyara musu za su je makaranta a yi musu abincin karyawa sun dawo a dada dafa musu za su tafi islamiyya a shirya su sun dawo a ɗebi littafansu islamiyya an ba su homework uwa ta tsaya sa ido a kansu za su yi jarabawa ki sa su yi karatu za su yi unguwa yi musu wanka sa musu turare gyara musu jiki wannan duk aikin mace ne ba aikin namiji ba yanzu duka wannan sai a ce ba za ta yi ba wa zai ku yi wa kanku adalci musamman matan 'yan boko wallahi ina muku wannan karatun wata yarinya ta taba kira na wata rana ina gaya muku wato wato muna da tabbaci akan wannan abin tunanin nan da yake yaduwa akana makallawa na gajiya lafiya kalam aure zan yi ce Allah ta albarka mallam amma fa ni gaskiya ba zan iya dafa abinci da wani wahalhalu na gida da waye waye waye ba nace to kin ga yawa mijin ne ya ce ya yarda sai ta rikici muke da shi wai wai mallam yanzu in mutum ya aure wai dole sai ya je ya shiga kicin ya dafa abinci ni ba abin nan na tsana a rayuwa ta irin shiga kicin nace tsohuwar ki bata shiga ba Mamaki da ta haife ki bata shiga kicin ba ta shiga amma ai ka san al'amari komai yana canjawa na ce ba abin zai canja Allah sa haɗu da mijinki in ziga shi ko ki auren a haka ko kuma mu nema masa wata gangariya wanda za ta masa hidima har takalminsa sai ta wanke mata kai ta bugawa fa saboda ta je an wanke mata wannan kwakwalwar wai ita ba wai ita ba ba ba ta abinci ba kamar wani ne da ya ji shi kuma zai aure ta a cikin zance sai ta fara gaya masa ita fa ba ta cin tuwo ya musulma yar arewa najeriya wai zo yana magana tuwo wai sai ta fara cewa wai me tuwo wai na ce to na ce wallahi ta rera kare <laughs> wallahi duk wadda budurwarsa sai gaya masa wai wai me tuwo wallahi ta gama rena maka hankali ta nuna kawai kamar ma diga ne kai daga sama ma ka faɗo wai ta. ta ce kuma abin karya wata don iya sani wani irin doka ake kafa masa kafin a aure ita abin karya wata kullum da safe shayi ne mai madara mai kauri da wadatacciyar ban bita kuma shayin irin mai kaurin nan kitibir kamar koko shayi ba kamar koko kitibir kitibir kitibir ce to yana yana kada kai ce lalle ya fada gida mai tsada ta ce kuma da safe kullum sai ta ci soyayyen dankali da kwai dankali irin na tura nan da kwai ba ma na hausa ba mai araha. a'a na bature ta ce wani lokacin kuma doya da kwai wani lokacin kuma taliyar yara eh wani lokacin kuma chips chips da sauce <laughs> wannan duk wanda ya aure ta ya ja babban kaya ai zai aikatu ai wasu matan masha Allah akwai hidima in ka aura ya bugo waya yana neman mutane ce ka ga kar ka bata min lokaci ka bata kanka lokaci wannan yarinya ta fi karfin ka yar birni ce kawai wasar masu kuɗi ne ka barta ta je ta haɗu da wanda ya dace da ita kana ɗan talaka ka je ka kai kanka nan ka haɗa takalman ka kai gaba in ba ka walla ba ku zauna lafiya ba duk matar da ba za a kawo mata buhun masana garinsa ta rinka tukawa ana ci ba da saman bitawa ai kaza akwai damuwa ai ya ce shi kuma a duniya ba abin da yake sha'awa a rayuwarsa irin tuwo na ce to kaga ya nuna ba za ku haɗu ba kenan mata mata ku bi a hankali ku daina dogon buri mata ku daina dogon buri ku daina nufi sai na yi kaza sai an mun kaza sai an bani kaza ki haƙura da abin da Allah ya baki sai Allah ya miki albarka dalili na biyu na wajibcin mace ta kula da miji ta hidimar gida Allah ce a rijalu qawamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun قانتات lil للغيب bima حفظ Allah wallati takhafuna نشوزهن fa'idhuhunna wahjuruhunna fil-madaji'i wadribuhunna فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا قرآن يوم الله يقول ماذا سوني أسمد ماتا سوني سكي سيئة كنسو ابن كثير يا فسر منا يقول الرجل قيم على المرأة namiji shine ke tsaye akan mace kamar yanzu a ce al'abu qayyimun ala aulajihi uba shi ne yake tsaye a kan ‘ya'yansa yanzu a ce ɗabi zai ga ubansa ba a ce ɗabi zai wa ubansa hidima ba ɗabi zai wa ubansa wanki ba ɗabi zai wa ubansa kaza ba to kuma a ce mace ba za ta yi wa mijinta hidima ta aure ba huwa ra'isu ha wa ha wal hakimu alaiha ibn kasir ce miji ai shine sarki shugaba sannan shine jagoranta shine mai hukunci a kanta. fa an an yakuna kayyiman alaiha daka ya dace namiji shine sama da mace duk wanda yake sama da kai ai dole yi mai hidima ko duk wanda yake babban ka ne ai dole kai masa hidima kamar yadda Allah ya ce walil rijali alaihinna daraja haka Qur'ani ya ce walil rijali alaihinna daraja maza suna da daraja suna da matsayi akan mata ai fil fadilati wal khuluqi wal manzilati wa ta'ati al amri wal infaq wal bil masalih shine fasar a bude kofar na sha iska a bude lalle maza suna da ainihin wato fifiko akan mata a wajen yanayin ɗabi'ar su sannan da manzila da yin da'a da kuma ciyarwa dole namiji shi zai ciyar da mace ki kwanciyar ki ki bacci kina juyawa kawai kina jiran sai an kawo ƙwarai hakkin ki ne kun ga wanda suke tura mace ta je gona ta yi noma sun shiga hakinta sai dai in ita ta ga dama wanda suke cewa ki je ki aiki albashinki mu raba gida biyu sun cuci matar sai dai in ita ta ga dama don yanzu wani al'amari kuma ya juya tunda kuke yada waɗancan maganganun to yanzu kuma wasu mazan suna na 'yan boko idan mutum zai aure yarinya 'yar boko mai takardar digiri ko mai masters ko mai phd ko mai nce ko mai kaza wai sai a zo a yarjejeniya kan teburi cewa to in na aure ki gaskiya sai za ki ɗauki nauyin kanki za a raba aikin gida guda biyu albashinki dubu hamsin za ki kashe mana ashirin a gida ni ma kuma zan kashe ashirin wallahi wasu haka suke zama ake a teburi ke dubu ashirin dubu ashirin mu haɗu yadda kuka san rayuwar arna wasu arna haka suke to wannan ma ba daidai ba ne in dai ciyar da gida ne in dai ɗaukar nauyin gida ne to hakkin miji hakkin mata ne akan miji ya ciyar da ita ya ɗauki nauyin ta duk abin da zai na wasanin gida magi sabulu omo tsuntsiya tishu siga gishiri tattasai tumatir citta attarugu yakuwa kuɓewa alayyahu lalo duka mai gida ne zai kawo magana cewa a zauna a teburi a raba aiki ce ki ɗau rabi ne ɗau rabi sai in matar ce ta ga dama yanzu wata mata ta yi fatawa tana cewa ita wallahi al'amarin nan ya dame ta tunda ta yi aure mai gidanta ya aure ta da yake tana aiki a lokacin ana ɗan soyayya da ƙaunar juna ta ce mutumin nan sai ya ɗan ɗage min ƙafa ya kyale ni ni nake ta hidima ta ce yau shekara goma sha abin nawa ya yi ƙasa sannan sai na lura gaba ɗaya ya daina taimaka mun kawai ya koma gidan kishiya ita yake taimakawa ya koma gidan kishiya ita yake wa ita ba ta ita baya yi mata saboda tana yin aiki waye yace dan matarka tana yin aiki an dauke maka nauyin shari'a a kanta a sai dai in kun yi yarjejeniya za ta taimaka in ku tace za ta rike kudin ta taimaki babanta to sai ta je taimaki babanta kai kuma ka taimake ta dalili na uku Allah ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah a cikin suratul nisa'i ibn kasir shi ma yace fasalihatu abinda ake nufi daga cikin mata salihai qanitatun qanitatun yace yani muti'atu li azwajihinna sune matan da suke wa mazajen su da'a to yana daga cikin da'a wa miji in yace ki aiki ki yana daga cikin da'a wa miji ki dafa mai abinci yana daga cikin da'a wa miji ki kula mai da yaya yana daga cikin da'a wa miji ki zauna a gida yana daga cikin da'a wa miji dukkan wata larura da ta same shi ba shi da lafiya ki masa hidima ki kula da shi a daina magana haka malamai suka faɗa yana daga cikin ɗabi'ar mace mumina saliha min tabi'ati almu'minatu saliha wa min sifatiha almulazimatu laha daga cikin sifofinta da ya lazimce ta take tare da shi kuma suka ce wa bi imani imaniha wa salahiha yana da alaka da hukuncin ta da gyaruwanta an ta kuna qanita muti'a ta zama mace mai yi wa Allah da'a mai yi wa miji da'a abba'atu an iradatin wata tawajjuhin wa ragbatin wa mahabba ta so mijinta ta yi masa da'a tana ainihin wato jin daɗi a ranta sannan tana soyayya tana masa hidima ga mace tana kazar kazar tana wa mijinta abinci tana jin daɗi ta kyau ta kyau ta miji ta zauna ta sa shi a gaba in ya ci abincin ya ji yayi daɗi ya nuna yayi daɗi ce ta farin ciki tana murna daga gobe za ta fara tafani irin wannan irin waɗannan matan su ake su irin wannan matan su ake so ba mijin da zai ce kawo mun ruwa baka da kafa ne wai kawo mun ruwa abu na wai baka da kafa ne da ka ɗaya ruwa zo mana ka jira ni mana ban gama abin da nake ba ko dole sai na zo yanzu wannan mata ce ba take gaya mijinta ke ni kike gaya wannan maganar an gaya maka din kai din kai waye ni baiwarka ne wani ya yi sabon aure irin mazan nan ne su kuma masu son sa mata aiki da ko cokali ta dako mai gwamnan wayata ta dako ta zauna kuma bai zai ba da umarni ba sai an zauna in kika ɗauko wannan ta zauna sai ce ta ɗauko min kaza tana zama ɗebo mun ruwa sha ta ɗauko ta kawo ta zauna duba min takalmi na yana ƙofa ta zauna <laughs> ya ba da ubangi to yarinya ce sabuwar zuwa ta ce kaga ni kan na gaji ke ya zan ki umarni ba za ki ba ashe baki da mutunci ce kai ne baka da mutunci sai aka kaure da faɗa ta ce ni ba baiwa ba ne ta gaji ta kuma maza in za ku sa mata aiki kurin rinka lura rinka ɗan ɗaga rama akwai kamala akwai kunya akwai yakana ba a ita bautar da mace ba ita azabtar da ita kamar ka wanki ta yi wa mahaifiyar wanki kuma ka ce dole haba ustaz in ta yi a ragabarta a santa wannan ba laifi amma ka dona mata ta wanke kayan mahaifiyarka abu ne mai kyau amma in za ta iya magana ta Allah Allah bai ɗora mata nauyin ta yi wa mahaifiyarka wanki ba wannan ba daidai ba ne amma a bisa kamala in tana da sauƙin sha'ani ta yi don kyautata wannan yayi sai ka nemo mai yi wa mahaifiyarka wanki sauransu ko mutum ya je ɗebo ƙannansa ba na gaggu ‘yan mata ƙanne ba na gaggu sai dirke su a gidansa amma su sai su kwanta ita wannan saboda matar aure ce bari ce ta bauta wannan ma ba daidai ba ne ko yaranka ne da ka haifa in sun kai girman da za su yi wanki ba su yi wanke da kansu ba to wasu mazan ba ba kirki ba ne da su Allah kiyaye kanita muti'a me wato wato me yi wa miji da'a me biyayya ina fata ana fahimta Allah tabaraka ta'ala cikin hikimarsa yasa manzon Allah ya yi ta yaban mata masu bin mazajensu kamar annabi ya san wannan abin zai faru za a zo ana fandarewa maza ba za a yi musu biyayya ba da Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama salihan nisaa quraish li maqamihin min azwajihin salihan mata na quraisha saboda matsayin su a wajen mazajen su annabi ya yabe su wa husn mu'asharatihin lahum da kyakkyawan zamantakewa da ke suke wa mazajen su ce khairu nisa'in rakibna al-ibla salihu nisa'i quraish ahna'u ala waladin fi sigarihi wa ar'ahu ala zaujin fi zati yadihi hadisin imam bukhari a cikin sahihinsa yaban matan kwarai suke yi matan shawa da suke yi wa mazajensu wato hidima yace mata waɗanda suke wato almar'atul haniya kin san mace mai haniya mace mai kula da 'ya'yanta mai kula da 'ya'yan miji shine alhaniya suna kula da yara hatta miji yana raye da bayan mutuwar miji hiya lati taqumu alaihim fi hali yutmihim matar da take kula da marayu 'ya'yan miji marayu kin ji shine alhaniya annabi ya yabe ta kai har ma wasu malaman suka ce wata matar saboda mutuncinta da kimarta idan mijinta ya tara mata 'ya'ya da yawa sai ya faɗi ya mutu sai ta ƙi ta yi aure saboda hanana ta ce sai ta kula da ‘ya'yanta ta ce ina da ƙananan yara ina ni ina zuwa in yi aure in zubar da su to irin wannan matar annabi ya yabe matar da za ta tsaya ta kula da 'ya'yanta ta haƙura da aure na jin daɗinta don ta kula da 'ya'yan mijinta marayu ba matar da da mijin ya mutu ya bar mata 'ya'ya bakwai takwas tara goma sha shikenan sai yan uwanta su zo su riga ta ke haka zaki zauna kina ta bautan 'ya'yan wani ya riga ya mutu ke ba za ki aure ba shikenan sai a watsa 'ya'ya wancan a kai su wancan ƙauyen wancan a kai su wancan ƙauyen wannan a zo a babba da ya'ya ke kuma wai ki tafi gidan wani namiji ki je kuma ki shimfiɗa ƙafa ki fara tara wasu ya'ya waɗancan da kika tara guda bakwai takwas tara goma ba ki kula da su ba bai kula da tarbiyyar su ba bai kula da addinin su ba kin watsa su kamar ya'yan kaji sun watsa a duniya ba laifi bane idan mace ta tsaya ta kula da ya'yanta har suka dan kai girma daga baya ki aure idan kuma akwai mai kulawa da su cikin aminci wannan ba laifi ke wurin ki a cikin wannan in kuma kin samu mijin da zai kula da ke kula da su to yayi wata mata ta burge mijinta ya mutu ya bar mata yar dukiyarta da 'ya'yanta tana zaune tana kula da su wasu firamare wasu sakandare, wasu 'yan mata wasu yanzu suke tasowa aka makanta mata tunda an ga akwai dan maiko eh kun san akwai maiko ai da rubutu ake akan kwai duk matar da wai mijinta ya mutu ya bar da kuɗi sunanta wai wai guzuma yi eh, ƙwarai kuwa za a ja kaya kenan to sai ta zauna ta ce a'a ni ba zan fita daga gidan nan ba za mu yi aure ga 'ya'yana ina kula da su ka rinka zuwa kana tafiya ina nan gidan ubansu Allah ba ki da shi ba amma mutum ya zo ya tashe ki akan ƴaƴanki bakwai takwas ya kai ko wani kai ki wani GRA ke kuma ƴaƴanki ya bar su da ƴan gadi da ƴan aiki a wannan zamanin wa zai kula maka da ɗanka wallahi ba wanda zai kula ma da ɗanka wata ta damu tana ta abu ce ki tsaya ƴaƴan nan su ne rayuwarki shi ne mutuncin ki Ki hakura da sha'awar auren nan ki dan lallaba su masu zuwa gidan miji ki dan aika su kan gidan miji wanda suke dan sakandare a samu a gama a biya musu kuɗin makaranta wanda za su shiga jami'a ki taimake su ki sa ido akan su dan shiga jami'a sun yi ɗarfi sun fara aiki daga bayan Allah ya baki miji ki auren ki amma yanzu ki tafi ki bar waɗannan yaya guda goma sha ki baje ki je wani gidan wani miji kuma mijin yayi alƙawari ya ce shi ba ruwansa da yayanta ai mazan zamani kenan ana son ki amma ba a son yayanki wallahi haka suke wallahi azimu haka suke miji zai zo ya makale miki yana soyayya yana kaza kaza kaza sauransu amma danki a'a ai ba dansa bane ba yanzu wata ƴaƴanta ne suke zuwa mata ziyara bayan ta yi aure irin uban ya mutu sai yayan irin a wikiyar sai su zo mai gidan sai ga suna zuwa masa gida sai zo ce kinga ni fa wallahi lori ba zai duka tun banza suna cinye nemo abinci a gida na ba yana murkuɗa baki kamar mana hankali wai 'ya'yan matarsa ce da mijinta ya mutu ta yi aure suna zuwa mata wikiyar sai ta dan musu dan shinkafa da wake ta zansu da ji daɗi ran lahadi a dan shirya su dan hada musu biskit da dan alawa a ce su tafi can su je gidan iyayen miji shi ne mijin ya zo yana murku da baki shi ne zai duba karfacin banza suna cinye mai abinci da kin dukkan aure abin da kika aura kenan Allah gyara mana halin mu dalili na hudu Isar Aliyu da na Fatima mun karanta a baya Aliyu ne ya ga hannun na Fatima ya yi kanta saboda bala'in nika da sirfi na na fatima nan yar gidan annabi ne na na fatima nan ba ya mai gadara da uba irin ta a duniya na na fatima nan ba mai matsayi irin nata don ita babanta shine shugaban duniya gaba daya da na farko da na ƙarshe amma yau ga ta a gidan miji tana niƙa kin san niƙa ko kin san surfe ko to na na fatima ta yi niƙa ta yi surfe sai ke ga ki ga kinan kina nan kin miƙe kafa an sai miki wayar dubu ɗari bakwai da hamsin kina na kina chatting da wasu an ce kawo ruwan wanka kin ce a baki gama shiryawa ba tukunna wa zai yadda da wannan tunanin da zai yi ba to ta zo aliyu ya tausaya mata yake ki je wajen babanki ki ce ba ki baiwa da za ta taimake ki ta rage miki aiki kuma ta je wajen mahaifinta annabi ta ce gashi gashi hannuna ya abin nan wahala ta yawa hidimar miji annabi ce ya fatima kina so nuna miki abin da wannan alheri ta ce ya ce in za ki kwanta bacci ki rinka subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 33 ya ce khairun lakum min khadimin shi fi alkhairi gare ku akan mai hidima da zan baku wallahi haka fatima ta koma ta ci gaba da nika da surfe a gidan ali bin abi talib a nan wurin da ba nan dole ne mace ta yi wa mijinta hidima ba a bar yar gidan annaba har hannun ta kanta saboda hidimar miji kuma da ba dan dole bane a kanta yaya aliyu zai turo ta ce ki je gidan babanki ya taimaka miki inda hakkin aliyu ne hidimar da matar za ta yi ai shi zai je nemo mata baiwa kuma annabi ya san abin kuma bai kira aliyu ya ce ya kai kabar yata ta wahala tanninta ya yi kanta ba da aka zaman aure ba zaman wasa ba ne duk wacce za ta yi aure ta shirya kamar yadda muna gaya wa maza duk wanda zai aure shi ma ya shirya zaka sha hidima zaka kashe kuɗi zaka yi wahala baka isa ka zo ka kwanta kai ta barci tun daga safar azhar ba ka ajiye matar mutane yar mutane ba dole sai ka fita ka nemo in noma zaka yi kai in kiwo zaka yi kai in sana'a zaka yi kai ke ma zama bai kama ki a gidan miji ba dole ki ka kazar ki hidima ina fata ana fahimta aljuz jani Allah masa rahama yana faɗa ya ce, ai annabi sallallahu alaihi wasallam qada ala ibnatihi fatima bi khidmati albayt ai annabi ya hukunta wa yassa na na fatima ce kawai ta je ta yi miji hidima yace kuma wa ala aliyin ma kana kharijan min albayt min amali ali kuma an dora masa nauyi duk abin da yake wajen gida na aiki shi kuma je haka annabi ya hukunta haka imamu aljurjani ya faɗa imamu bukhari Allah ya masa rahama babi guda yayi a cikin sahihinsa babu amalin mar'ati fi baiti zawjiha wannan shine ilimi wannan shine shari'a wannan shine addini kuma wannan shine sunna da babban littafi na musulunci sahih bukhari babban malami imam bukhari shi babin da ke magana akan mace ta yi aiki a gidan mijinta ta yi hidima kitabun nafaqat hadisi na 5361 a ji a duba ya kawo hadisin aliyu dinnan da nana fatima nana fatiman nan a riwaya ta iman lokari zuwa ta tana kukan wahala kukan aiki a gidan mai gidanta tashku ilaihi himatar talqa fi raha tana kuka tana kawo koke wa babanta hannunta ya yi kanta yana ruwa saboda tsaban niƙa na gari niƙa yau ga 'yar annabi tana niƙa a gidan mijinta sai wata kuma ta ce ba za ta yi ba labari ya zo mata cewa ai babanki an kawo masa bayi da yawa da yawa ke maza maza maza ki je ya baki tana zuwa ta samu na Aisha a zuwanta na farko ta haɗu da na Aisha ta ce da Allah ki gaya babana a taimaka mun da na aisha da annabi ya zo sai ta gaya masa a wannan riwayar ta Bukhari, na na fatima sai ta ce sai gashi muna cikin tsakiyar dare muna kwanci a gida mun rufe kofa sai ga annabi ya zo mana wa kad akhadna madaji'ana fa zahabna qumu mun kwanta ma da ita da mijinta ali sai ga annabi ya zo yana kwankwasa kofa cikin dare sai muka tashi muka yunkura za mu tashi sai annabi ya ce da su a alama ne kuma ku zauna inda kuke ku zauna inda kuke a kan shimfidarsu ta ce abin mamaki a wannan dare faja a fa'a da baini wa baina aliyu a wannan riwayar aliyu ne ke ba da labari sai ga shi ya zo ya zauna tsakanina da ita ko fatima ta ce sai ga annabi ya zo ya zauna tsakanina da mijina a shimfida ɗaya fa ya zauna tsakaninsu ta ce wallahi ya ce wallahi sai da na ji sanyin kafar annabi a jikina saboda cikin dare ne na ji sanyi tafin kafar sai ya taɓa min jikina na ji sanyi hatta wajattu bar da kadamai ala bafni sai annabi ya ce ala adullukuma ala khairin min masu altuma kuna so nuna muku abin da ya fi alkhairi sama da abin da kuka tambaya na cewa in ba ku mai aiki fatima in ba ki mai aiki to in za ku kwanta bacci idan a ma mabaji a kuma ko a tuma ko a ina fira shi kuma kun zo shimfida ku za ku kwanta ha Allah salatan wa talafin da miji da mata ku rinka yin tasbihi 33 kullum ki gaya wa mijinki in za a kwanta a rinka tasbihi girgije shi in bai ba girgije shi girgije ta tashi ka yi addu'a ka yi addu'a ba ya zai kwanta miki akan gado kamar an ajiye doya ba kaya guda a zube girgije shi ka ce ki ce baka yi addu'a ba kuma bincike ya nuna mana jaliban yawa yawa mata ne suke sa maza su yi zikirin kwanciya bacci Allah ya muku albarka kuna kokari shi yasa wallahi ko kun yi laifi wani lokacin sai dan daga muku kafa kuna da aiki cikin mata mata yawanci su suke sa maza su yi addu'ar kwanciya bacci Allah ya miki albarka yar hiki yar arziki da zaki tunatar da mijinki ke addu'a Allah ya amfana da ki yace sannan ku yi alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 khairul lakuma min khadimin Shefa fa alheri akan ba ku mai aiki annabi ya ce siyan an aka tafi wannan dai bayani na na Fatima dai ba zai bata mai aikin nan ba ta ci gaba da yin aiki so aiki ya same ki da neman lada a samun matsayin a wajen miji da samun ɗaukaka al'alama ibn al-qayyim ya ce a ƙarƙashin wannan hadisan a cikin zadin ma'ad ya ce falam ya ƙulle aliyin la khidmata alaiha annabi bai gaya wa aliyu cewa yata ba za ta baka aiki a gida ba wa inna ma hiya alayka akan ka ne kawai a'a dan kuma shi manzo Allah la a hukmi ahadan baya jin tsoron kowa baya ɗaga kowa kafa in zo bayanin hukuncin shari'a Muhammad Siddiq Hassan Khan shi ma sai fada yace tab yau ga dutsen nika yayi tasiri ya faffasa hannun na ta Fatima أن الرها أثرت في يد البتول مما تفحن دوسا لك ياسا حننا أنا فاطمة ياي كانتا ياي روا سبودا لك غاري والقربة في نحرها صابت طوكا tulun ruwa suna ɗaukan tulun ruwa haka su ɗora shi a nan haka a kusan mata suna ɗaukan tulu haka a ɗauka haka to wallahi a jikin na na fatima saboda tsabar hidima wa mijinta a nan ɗinta akwai tabon ɗaukan tulu na ruwa da take ɗebo ruwa ta kai gidan mijinta ta yi abinci wani mutum yana faɗa yana cewa a shi malam ke a littafin ya ce wala sharafa ka sharafi ha ai ba mai matsayi irin matsayin na na fatima radiyallahu an hawa arbaha yace faman za'ama annahu la yajibu alaiha illa tamkinu zawjiha min alwata duk matar da ta zo ta zauna a gidan mijinta take cewa wai ba abin da ya wajiba a gare ta sai shimfiɗa kawai shine wajibi a gare ta dangane da miji da radatu rujua bi ujratin amaliha kuma har ma take sai an biya ta kin san akwai wanda suke cewa duk aikin da za su yi a gida sai an ba su albashi an biya akwai wanda ake yarjejeniya wai duk abin da za ta yi wai biyan ta za a yi mata aure ce fa wai saboda zamani wai yanzu sai sai a biya ta yace lam tahil ijabatuha ila zalika malai yace bai halatta a amsa mata akan wannan ba ku koma cikin littafin ar an nadiyya na sujid siddiq hasan khan haka ya faɗa Allah ya masa rahama to yau gashi an ce muku a nan kirjin na na Aisha ka ta saboda tsabar dakon ruwa da take ɗaukowa ta ɗebo ruwa ta ɗora a tudu. ta zai ce wa mijinta hidima har alamar kanta a kirjinta a kafaɗarta. wane shi ya zo ya kashe kuɗi ya kama gidan haya dubu ɗari biyar wa matan shi ga bohol ga famfo ga kaza kaza da sauransu wata rana kawai ya zo wai gida ba ruwa kuma ga rijiya aka samu matsala ko bohol ɗin ne ya lalace ko mene ruwan sai an ɗebo shi a rijiya ko a rizabuwa irin katon tanki da ake a tsakar gida a sun koya a ɗiba ba kai bai ruwan wanka ba ba mai abincin safe ba me faru wai babu wai famfo ne ba ya kawo ya lalace tanki ya lalace ya ce ba akwai ruwa a gidan ba shi a ah, ai su ba ruwa ba ba za ta ja ruwa a rijiya ba za ta ja ba rana ya dawo ba yi mai abinci ba me ya faru wallahi wai injin makadan unguwan ne ya lalace don ka ba yi abinci ba ya ce ba akwai turmi na daka ba suka ce eh amma su ba su amfani ba su jaddaka ita ba ta jaddaka ta tafi da tumatir hayar birni ce ai ya ce to dai ne za ku gane kurauku ku kwashe kayan abincin gidan gaba daya taliya shinkafa makaroni couscous madara kayan shayi da su duk ya kwashe ya je siyo buhun gero da fili ya siyo buhun masara ya ce a nika masa aka nika masa geronsa aka nika masara ya ce to ya nemo kuka kwano-kwano ya ce da daddawar ka lafiyayya da ba a cin daddawa a gidan ma ya ce yanzu za a ci daddawa don wakensa kwano biyu ya ce wake shi ne naman ku tuwo kuma shi ne abincin ku da safe tuwo da rana tuwo da daddare tuwo abinda za a kenan yake kuma ruwa wannan ruwan na cikin rizabuwan nan shi za a rinka ɗiba a yi tabba ka watanni suna fama a haka ai sai gashi an canja aka daina cin wannan taliyar yaran da wannan wainar kwan aka daina ya ce ai wuri kuka samu ya ce yanzu haka uwata tana ƙauye uwata ni mahaifiyata tana ƙauye a gidan kara sai ta yi nika ta yi soke ta ci abin da za ta ci kuma rijiyar gidanta zurfi da ita take tana da shekara sama da saba'in har yanzu sai ta je rijiya ta gina ruwa na zo na ajiye kunan 'ya'yan birni na kama muku gida na kashe kuɗi wai biyata tana wahala wai ki ce wai wai ba in markaɗe wai ke ba ki daddaga wai wai ba ki jijjiga tafiyar tumatir wai wai wai wai turmi ba ki shi yanzu akwai matan da saboda zamananci dan turmi din nan da ake zuwa da shi wallahi ba su da shi ba turmi a gidan saboda kawai ita ba ta ma daka yanzu da yawa mata da yawa mata barkwano in mai gida ya siyo barkwano wallahi ba za su daka wai sai dai a aika gidan wasu a daka a biya kudin daka barkwano an taɓa mu wannan garajen a gidana na ce tab lalle ku za ku gane kurau barkwano wai sai ji aka yi ce a sai an daka ni na fi son dakan hannun ba na gidana na fi jin dandanan sa to ba shi kenan ba haɓada Allah rayuwa tana iya canjawa ne iyaye na mata irin wannan alfahari da fankama da kuke rayuwa tana iya canjawa idan mutum yana da hali yayi alhamdulillah ranar da aka juya ba a samu dama ba ba za ki ba ba daidai ba ne akwai wanda fa a gidansa aka nemi wuka da za a yanka wuka da za a yanka wani abu kamar nama ko wani abu babu saboda kwata-kwata su matan nama ba su da mu'amala da wuka komi musu ake gyara da Allah Allah ba ku ikon gyarawa to kun ji dalili na biyar dalili na shida da dalili na bakwai ya zo asma abinci abubakar tana yi wa mai gidanta hidima na karanta muku zubair ibn al-awwam ina fata ana fahimta akwai dalilai da suka zo suka nuna matan sahabbai suna taimakon ainihin wato mazajensu da hidindimu ba abin da ba su yi daga nan har sati guda wallahi zan taka muku hujjoji da dalilai da suke nuna ainihin wato wajibcin mace ta yi wa mijinta hidima ta taimaka masa imam bukhari ya kawo manzo Allah ya ce wa nana Aisha ya sa ta aiki kuma ta yi aiki yace ya Aisha halummi almudiya in ko mun wakannan yana zaune zai ce a bashi wuka yace da ta kawo yace je ki wasa wuka shi annabi yana sa mata sa aiki ya ga ya wa Aisha yace ki ba mu abinci af'imina ki ci yadda mu mana da ni da mutane na ya Aisha asqina ya Aisha kawo mana ruwa ashe annabi yana sa matansa aiki ashe Aisha ma mai matsayi tana yin aiki a gidan mai gidanta manzo Allah ya ce wa nana Aisha nawili ne al-khumrata miƙo min sajjada miƙo min abin sallah ta shike ki ɗauko kaza Tayi daga masallaci yake ji shiga masallaci ki je ki ɗauko min al-khumra sajjada abin yin sallah ta tashi ta je ta wata rana annabi ya ce Nana Aisha ɗauko min kayana ɗauko min rigata nawili ni as-sauba fa nawalatu kuma ta miƙa masa duk ta yi nana aisha ta ce da kaina ina yi wa annabi wankin kai ta ce wa kuntu arsilu ra'asar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ha'ir annabi kawai sai zo ce ke wanke mun kaina kin ga hidibar miji saboda yana da gashi har ka sa sallallahu alaihi wasallam sai ya mika kanta dauko ruwa ta wanke ta wanke ta dauko turare ta sa ta dauko mai ta shafa masa ta gyara masa gashi ta daure masa kansa alaihi salatu wasallam duk matarsa ce take masa ke ba za ki ba wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ce ko mun turare na na aisha ce kuntu tayyibun nabiyya inda ihramihi bi atyabi ma ajidu ina shafa wa annabi hatta turare annabi kawai sai tsaya haka a tafe sa mai ana shafa mai a jikinsa a shafa mai a kansa yanzu wannan ba hidima bane hidima ce suna nan maganganu masu tarin yawa sun fi so shirin masakiya wannan na mata annabi akwai na sahabbai ma suna nan hatta janaba takan ɗauki rigar annabi wankin kaya ɗin da ake magana a ce wai kada mace ta wanke rigar mijinta kada ta wanke safar mijinta kada ta goge takalmin mijinta wai za a sa ta wanke kayan mijinta in za ki iya ki wanke ki samu albarka nana aisha gashi take cewa kuntu afsilul janabata min saubin nabi ina wanke janaba a sutura annabi ashe annana aisha tana yi wa annabi wankin kayan shi akwai laifi dan mata ta wanke rigar mijinta kuma akwai laifi dan ya ce miki yare na kine don dan ya ce ki wanke masa andawayas ɗinsa gajerun wandunan su kayansa ƙananan kaya ki wanke to ko bai ma samu mai wanke ba ko ya makara ba sai ki ɗauki kayan nasu ki wanke ki goge ki samu turare ba wata ta ce wallahi ni tun da miji na ya aure wallahi na kore mai wanki da gugansa yau ya ce zan bari wani ya mai miji na wanki ta ce ni nake yi ta ce amma fa na mallake shi na ce a yayi wannan mallaka irin sa ake so a mallake miji da hidima ku gyara Allah ya ba ku ikon gyarawa insha Allah gobe sai mu sake sabon darasi ai yanzu kun gamsu dai za a yi wa miji hidima ko to a ji a ta hidima Allah ba ku gidan aljanna mu ma za mu je mu ta hidima mu je mu nemo kaya a ci a sha a more a walwala a shakata duk yanzu ga kunan a gabana duk kowa mijinta yana na yana kokari mata kayan sallah insha Allah wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa